yanzu mun fara wani yunkuri na tara tufafi da kayan abinci da magunguna da kayan masarufi haka wanda izin lati alanan da sati biyu za a motoci za su tashi zuwa damaturu da kuma zuwa eh, maiduguri wanda za a je a rarraba ma yan uwa waɗanda suka samu kansu a cikin wannan hali na na na lalura muna ta tara waɗannan kaya mun yi mun faɗaɗa muna sanarwa a gida kafafen yaɗa labarai na duk wanda yake da ma ya taimakawa ya kawo duk mu haɗa mota-mota mu je a rage ma waɗannan bayan Allah wannan uh, abu da ya same su na daga cikin wahala na rayuwa. Yauwa, mukaddara a Asma'u Yahaya yanzu haka wasu daga cikin masu sauraron wannan hira da nake da ke suna so su taimaka, kamar waɗanda ke son taimakawa wace hanya za su bi su isar da abubuwan da suke son taimakawa da su su isa gare ku. Bari ɗan ba da misalin kaya da muke karɓa muna karɓar sutura kayan abinci magunguna sabulan wanka da wanki kayan bukatu na yau da kullum wanda in ma ce a wanke a goge ka a kawo tsumma wanda ba zai amfana ba ko cikin wani mugun yanayi ana kawo su muna da wuri guda biyu a nan cikin kano inda ake karɓa waɗannan kaya da kuma wannan taimako ah, akwai ah, ofishinmu na wucin gadi da yake excel college nan a tarauni kusa da maiduguri road akwai teburi yana nan za a tadda mutane wanda suke jiran karɓar waɗannan kaya a koyaushe akwai kuma makaranta ta da light international wadda take nan hanyar gandun albasa wadda ita ma ana karɓar waɗannan kaya wanda su lallai ne sai an kawo hannun wurin saboda tarawa ah, kuma idan za a ba da wani ah, taimako na kaman kuɗi ko wani abu shi kuma za a neme mu a karɓi yadda za a iya aikowa a samu a kaddamar da wani taimako don wanda ya taimaki wani Allah ma zai taimaka mishi insha Allah. Yau wato Asama'u Yahaya ko ako ta lambar waya da za a iya ba masu sauraron da ke da kamar da ke wuraren da ke nesa haka waɗanda za su tuntuɓe ku domin su nemi ƙarin bayani kafin dai makonnin nan biyu su cika a fara kai waɗannan kayayyaki um, da maturu da kuma maiduguri. Eh, ƙwarai akwai lambar waya, akwai email address uh, wanda za a iya yin sada wani saƙo ta cikinsu. a wannan lambar waya tana kamar haka plus biyu uku hudu takwas sifili tara hudu tara biyu bakwai hudu hudu sifili ita ce wannan lambar waya akwai kuma email address wanda yake da ka ba haka Sisters pass to Paradise Foundation at yahoo.com. Yawa muna godiya kwarai a sama'u Yahaya da kika ba mu dama muka tattauna da ke amma daga ƙarshe ko kina da wani ƙarin bayani ko wani kira na musamman zuwa ga masu sauraron mu a wannan lokaci? A ƙarin bayani shine dai ko yaya mutum zai iya agaza ma wani ko ah, yadda ya samu kanshi a cikin wani yanayi da Allah taimaka saboda waɗannan 'yan uwana mu ba ma can suka tsaya ba wasu sukan taho wurin 'yan uwansu a wasu garuruwa to wanda aka sani Allah ya sa wannan bala'i ya shafe shi don Allah taimaka saboda al'umma ɗaya ce kuma dukkan al'amari bai fi ƙarfin kowa ma hakan ta same shi ba kuma ubangiji Allah mu dage da addu'a Allah ya yaye wannan al'amari ya kawo ƙarshen shi